Malam Bahaushe, kana zaune a gidanka da matarka guda ɗaya kana biyan kuɗin haya naira dubu talatin da 'ya'yanka guda uku. Kana wankin hula ana biyan ka naira ɗari ɗari biyu. Kwatsam wata rana sai mai kuɗin unguwarku ya fitar da zakka ya baka naira dubu ɗari biyu. Da ka dawo gida sai ka ƙara kama hayar ɗaki na naira dubu talatin. Bayan ka fita Siga gangara kasan unguwar ka samu wata bazawara ka biya kuɗin auren ta naira dubu ashirin ka je kasuwar kwari ka so shadda ta naira dubu goma sha biyar ka je kai ɗinki naira dubu biyar aka zo aka shiga din biki aka komai ta tari a da idan kana yin cefanen ɗari biyu da ya shinkafa ka da komai in ka haɗa kana kashe ɗari biyar in sai kashe dubu ɗaya saboda amarya sai ka mata ta daban sannan uwar gida ma sai ka mata ta daban bayan wasu 'yan shekaru sai ka sami 'ya'ya guda goma sai allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ranka bayan ka koma ga ubangiji ka ba ta iya rike 'ya'yan da ka tara ba sannan ita kanta uwar gidan ba ta iya rike 'ya'yan da ka tara ba 'yan uwanka suna ta kansu yaranka sai suka fito titi suna ta barace barace